Oh. rahim ya wahab kafa be ya wahab ya rahim ya wahab liman ga kudin sadaka na na ɗana misbahu Allah ji kan shi Allah masa rama Allah ji kan shi da alhamsa amin da dai Allah sa mu kafara da rahim ya Alhaji Baba yana amini na muna kuma shi tuna muna ɗan yara kuka tashi danko zumunci da ke tsakanin da shi na nemi yar wurinsa mai suna salima na adata da musbahu su yi aure yau ga yadda allah ya kasance auren kuma da kan bai jima ba da shi ina roƙon alhaji baba da sauran jama'a in gana sadaka Allah karba ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء ya علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم مكرنت فاتيا akan haka ni dai abin da nake roko addu'a na uku nake bukata na farkon addu'a zuwa ga dana musubawa ga wannan kudin a masa addu'a sa'an nan na biyu amini na iyayen musubawa irin zama arzikin da suka mun kai da su da irin soyayya da aka nuna min ina fatan addu'a gare su su kuma ga wannan kudi sa'an nan imam addu'a na ta uku shine yata salma gaskiya salma imam na gwada salma abinda ake ce da shi soyayya to tana ɗan karama jisa ka san abin da ake ce da shi soyayya kuma ya kasance farkon mijin da ta aura wallahi nuna mata soyayya domin bai san soyayya ya walakanta ta wanda zai nuna mata soyayya da suka dace da juna shi ne Allah ya kai ko shekara daya ba su samu da aure ba gaskiya Allah ina roƙon wannan yarinya ubangijin Allah ya zabi mata wanda zai nuna mata soyayya irin ya wahab ya rahim ya wahab ka ni ubangiji ka walakanci da takaici ya halaka fabe ni akan wannan rayuwa ka fabe ni ya Allah ga walakanci da takaici ya Allah ka fabe ni akan wannan rayuwa da Allah ke fa ke wannan yar faran nan doguwan nan ah barka yan na zuwa ne za mu gan mu bayan ga zainab zainab <laughs> to dai ba dai da bata lokaci ba kina ji ne gaskiya fa kullum fa ina ganin ki kuma gaskiya wallahi ni kina burge ni ne kin gane ko ina birge ka kuma wallahi gaskiya ina matukan son ki ne wallahi eh ma wai kina ji ne wai ah, kawai ni abin da nake nufi ne a nan ne a ce kin zama mata na kin gane kin san da komai daidai kenan fa kin ga da ko shawara ke fa da Allah ki ba mu dan minti biyu ko wannan mai take nufi ne wai kina ji ne da yanzu da da mu dan zagaya mu mu dan samu dan abin sha mu dan zagayen nan ba kai ne muniru nan ai na ji labari Allah fa iska kawai kai fa wan fa ba saran ka bane fa wanda ka aura nawa ka kare da ita ballewa kana yi da fuska kaman gawan kauye kaha kaman karan Allah fa ke yar mara kunya fa kaman ki zaman na samu labarin kawai na azuma abin nan da me dai kai ma kira ku ne ai iska kawai ma eh, ya ta talaka kaman rayuwa yana da wuya fa ya ka ni ubangiji ya rama ya rahim ya wahab fa ni ubangiji ya wahab ya rahim ci da takaici ya hallaka fabe ni akan wannan rayuwa ka fabe ni ya Allah ga walakanci da takaici ya Allah ka fabe ni akan wannan rayuwa ka fabe ni ya Allah da takaici ya hallaka fabe ni akan wannan rayuwa ka fabe ni ya Allah Maggie, lallata shi na yankin ji ba na kina sai ina cin gidan na kallon kina ga kina kina zuwa na tuni sai tashi mu take tashi tashi tashi saboda irin wannan rayuwa yana da wuya faya ni saboda rayuwa yana

zuwa gaisuwa ba ba haka ba dan inda yadda mutanen nan suka yi da wani ya da irin harkokin mutum na aiki sau ba mu zauna haka ba ko mu shiga su wurin su eh, eh, sabon gari na eh, su abin da ya ci ya ci su tek da su alaba duka jan gwagwada mini cikin manyan manyan gari ta wani ma mashi da ya gaskiya na walawa da ke da gari kin san mu harkokin wannan na kuma shi din nan kin san ba ma zama wuri guda mu nan fa kullum fa kinga muna cikin Ya wuce ya wuce ne cikin gari zan jin dawo kin ji kake da kwantar da hankali nan naki ne ke kaɗai eh, zan jin da kin ji ko zan dawo da sha biyu kuma zan ci abinci ba da Allah ki zauna da kyau da Allah zan jin dawo salima wato wani murnan da ta fita da shi nan iko hmm. ni mamaki ma take bani wai mijinta na zuwa bari yi a Ah, wa alaikum Maraba. maraba. Lalle. Mutum da su yanzu muke magana gaba. shi ne an ka dawo san da zuwa sannu ka san da zuwa ya abokan zama a lafiya ya kowa da kowa kowa na lafiya ya nan gida lafiya lau miski ku lafiya lafiya lau masha Allah ko mu kawo maka oh, a kin san su ne manya ne na shi saukowa na kenan wallahi ita dai ta jawon ta ce shi na shi oho salima bari ta yi hmm. ina murna ne ba da ba ta ba. ban da te wani a roki hanyar to yanzu yanzu ga eh za saki dawo insha Allah to Allah saki sa da mu ga wannan ai da bada da shi to to gashi ai keke da kudin mu gode to sai da gida to salima salma gida ne ah! kudin turai subhanallahi an yanka ta tashi wallahi dola eh. an ga biki za mu yi shi ne kaca kaca mun yi shi eh, wallahi Firdaus ba ki kyauta mini ba. Eh? Kika bari na ta yawo har na je Alaba. akwai wani muniru wurin na je wurin ba wurin ba ne ni da na san wanga ma ne ai da bayan wanga wahala ba oh wallahi ba ki ana baki direction wani irin direction haka ke bada direction ni da na san wanga muniru ma kika aure ma ai barin dibo miki ruwa ki sha yayi yayi yayi wallahi yayi wato kiki san wanda kika aure da ni wallahi da na san kamar wanga mun ba shi ya fita lafiya ba shi eh kin san wanda kika aure ga ni dai da kawai yayi kika iya kwashe kwashe a nan ni eh me yasa tun da farko ba gaya min kamar wanga masiyacin ne kike aura ba ah me kika sani game da shi wangan ga wanga masiyaci kin taba sanin kamar yayi aure eh irin walakancin da yayi ma matan shi irin walakancin da yayi mata salma wallahi Allah ya bata hankuri saboda shi ta koma zamanta daga akara samira yanzu ya zanyi ya zaki ki riga kin shiga Ah, shaki sarki Wani irin so. Kin iya kwashe kwashe kwashe kwashen kenan kin ji kin kwashe abin da bai kamaci ba. Wanga mai kwashe kwashe daga bin yaran 15 years she yaran 12 years. Salma. Na'am. Wallahi kin aska ka gidan gafa. Haba. Ni na gaya miki. Turan da kika shigo gidan nan rahama ki saukowa gidan nan. inda ba aure ki ba da ban komawa da na saura garin da ke da duk da wurin ma ba ka komawa da ni bane da a yanzu za mu je tare da a shirya haka wallahi za mu tafi tare da ki san bayan wucin mai a a amma kin je jarai na dai ko ba komi ai dole ne in jaran ka don Allah magana gan da zai kaka bare ba ta maka rai mhm. Allah ya ji kan misbawo <laughs> irin soyayyen da ya gwada mini ban gana yan manta da shi ba saboda shi kaga nake jin ranka nan to kira ji na miss ba ka danne <laughs> saboda ina so ki matukan so iri yanda nake so ba taba so mace kamar haka ba ina ga miki kuma kina ji wan wasa ne na miss bawo wasa ne eh ki kwata da hankalinki eh in dai dare aure biyu ne to kin samu guda gudan kuma shi lahira zaki je shi ina ga miki tun da nike ba taba so mace kamar da na so ki na gala kina ji turan da dubiya yi da wani idanu na kai shike na fa na rasa kai na yanzu kina ji yanzu haka ina nan ne kamar wanda aka haife shi cikin aljanna <laughs> ina cikin wani kwanciyar hankali ne da yawa salma allah ya boye mana gaibi wallahi allah ya boye mana gaibi da yanzu hakan zaki zaki duba cikin zuciya na haka zaki san ba abin da ke cikin zuciya nan baki hmm? eh wallahi da dai baki da dai ka koma turan kamar shi kenan kai nace miki da mu tafi ne tare nace miki ke ya Firdaus ba dama yi magana da um, abokan aiki ne ko me yake nufi ne ya kamar ya wani magana kake ga mini nan eh to eh, eh, na yi kira zuwa mita talatin ya yi eh, ya Allah ya ya kamar me da sai da kake cikin nan wallahi ni na gamka ba ni ciki wallahi dai na gidan ga wallahi kai ka dan ka receive cost walla ko sun siyan nan ka bar receipt she dai waje amma gidan ga ni da kai wallahi mun sa wando a a'a to yanzu ba wani bai da wani izini ne waye call ina kan cellular dina ya siyan ka ne nace ba ka yi don ba wani call da ke zuwa kan phone ga da zo call alheri mun ban da siya wallahi ni da kai haka ko eh ko eh muni ni da kai wallahi shege ka fasa gidan ga na gaya maka a lallai ko kin nuna mun eh na fara gani na fara ganin alaman wamma eh wallahi na fulani sallan da kanshi na baya naji to amma Allah gyara ya gyara maka wallahi duk wanda kai za maka kina kai kana ma wani ba mu ya ce shi wallahi da shi danga mun nuna ma juna salama na ta jama'a

Eh? baki magana baki magana ne zai ba na na zawa surprising ne fa Firdaus. Eh? Amma lalle na san fa irin wannan abincin shi irin su Eh Firdaus. Me nake gani na nan haka? ce dan yunwa ai ce ina bari da yunwa a cikin gidan nan ba fi daus ta za haka me zai da shi wannan dan tumatir da shi wannan barkonin da albasan nan shekani nika an kai ka ba shekaci da barkonin ba haka eh. ta inda kin gaya min baki ke girki ai da shi dawo da sauri kawai in zo yi girki na ko an na gaya maka zaka ji da ina son surprise da shi sa na ji maka haka kan ce yanzu maza ma na girki eh muni ba kai kai girki lalle ke yar marasa yar marasa mutunci ne ke wallahi ke karamar iska ce inda na ganki din baki da kunya kunya kai munir ka ce mun ni marasa mutunci wani dai ka ba kai kariya ba wallahi ni ban da mutunci kuma ban da kunya ina son kasancewa cewa ne wallahi ni inda kunya ya bi ban bi wurin ba kuma ina son ka sani icen kunya gidan ma ka shuka asha na mun fa an gaya mu amma ban ji bane ah kai lalle kin ban mamaki amma ba laifin ki bane kin gane amma ku bari bar ki sani wallahi ni na fi ki fa iskanci ni fa karamin na fi karamin nan iska ma <laughs> ai ba shi ka gaya min ba wallahi na ji batunka kuma na san kai dan iska ne kuma Allah kuma kuma hadari da kai wallahi kuma na nuna maka kamar ni ma ina nan kai dan ba kai kai karo da ni wallahi ba kai saba ka hade loman da yafi makoshin ka muni wallahi ba kai saba to shikenan za mu gani mu shuka mu ga wanda zai girbi siya ina ba wuri amma fa bari bari ki sani duk abin da ka shuka shi ke tsiran ma eh wallahi shi ko da ka girbe ani ba abin da ka shuka balle in girbe eh, ne na shiga dan Allah yin gaba ka bani siya maka malam zancen banza zancen wofi kai in ba don wani ba me zai kai ma auren ka inda na san haka halayyar kai ke kuma tun da ma na gani ma wallahi ban ban saduda ba ni da kai shege ka fasa a gidan nan siya ce dare kaga cikin dare na ban yankun sai ka ga mina abin da ke faruwa ka ga yadda kake kwana ni na yi kwana ina musu na balle yin kwana isa ina so ka ga min abin da me ke faruwa ya komi wani abu na me ke jige na kwana shi ka gaya mini abin da ke faru ya hada dare shi ka ce min da safe da safe kuma shi ka ce min da dare shi ka gaya mini abin da ke faruwa tukuna in yan kwanta eh. Allah ki abu da safe ko menene na ga inji Allah ya kwanta ka da safe ga Allah ya mu da safe da na me a ah! me wani sake ya kare da eh? ana wara ka kake zuwa aiki ba wara kake zuwa aiki ba na ce ka gaskiya ka na don Allah na gama ki da Allah don Allah barin ta yanzu na gaya miki na ce ban bar ka fita gidan ga a'a gobe sallah jibi kaza me sama don Allah na gama ki da Allah yanku na ce ba ka barin gidan ga yau in dai baka gaya mini abin da ke hana ka yin wannan abu ba a'a ko so daya ma aba don Allah bari ta don Allah bari ta jama yau na da wallahi ka bar jikin na yi sanye amma zan gaya maka saboda Allah zan bar ka fita gidan ga yau in ba haka ba sana <laughs> gwada maka ma laraba bai riga ya sunan shi talata ba. Nake hakuri na zana gida. ina jiran ka yawan ka komo na masajin ka fi daga cikin jikin ka duka ya so ka kuma gaya mini wai kai kaza ka kai dai je saboda Allah zan bar ka bar gidan ka je ka zo amma dan Allah fa kake kulle kofar dan na tsaye dare kana kina shi idan zo kuma na bi wurin shi wannan mai namu sobik wannan balango ban cin balango yau kana ji wallahi yau ban cin balango koma a in koma ina kuma na ce kuma ka shiga daki wallahi ba ka fita kan mana ba ka fita ne wani abu na samun ka wallahi a kuntar da hankalinki za ka yawo ya wada ka wurin gambo ba gambo ba dan je in gansa ne in dawo yanzu nan ba wani nisa da ba wani je wani je yi min muni na jin ka tunda ni ka auro fidaus ka kawo gidan nan wallahi ka bar siya eh to aiki kai ne ka daina ba ka fitawo wallahi ba ka fita fitan mu gani ta yanzu ba dama in je ga wani abokin aiki na ko kuri mu tafi tare A'a yanzu dare ya ban yaushe da ke. Shi da shi ka kwanta. Ba ka fita da dare yayi amma kai dare bai maka ba ka fita. Ko ba haka ba. To aiki mutum aiki zan je batun kuɗi ne. Kuɗi. dan Allah mu wuce na ce ba ka fita mu ni ki yi hakuri ki barin wuce ko ni man na ba ka hakuri kaman ba ka fita ka ga min siya za a je siya da je shega ta wai za ka wurin gambo shi ga ran da ni da shi za mu yi ido da wallahi ya bashi mamaki ya haka ke ji kwantar da hankali ne. Zai yana. ba na mu wuce ko muri na ce ba ka fita yaya ke ni da Allah ne ba wurin wallahi muniru wallahi mutum da kwana waje billahi da yau na kulle kofa maciya cin banza yau shi ne ka kwanan waje wallahi ka taki sa kan kamar kan kafan dama nan ke sai wallahi da kafa hagu ne ke sai ka kai ka danka ture ni waye haife ka cin namiji na yaya na kwana hanna mafarki ya da siya kai ban ban balle kofar fa kin ban bude kofar yau ba zan bude shi ba ya kai lafiya kai ki kuwa ciwo ke kai na kuɗi ban bude maka ai karfe ke tare da kai balle wallahi ka ba baka nufa ban bude maka komi komai da ka fito siya ce lalata dan Allah wannan bai zama tsiya ba ni da gidana kuma ana ni shiga laifin ke ya yake zamne ko kike ta hadiyan zuciya kina ta hunhun ba ki gaya mini in ba ki gaya mini ashe ki tashi ki ti don ni ba halin musu ba da zan sa abin da ke damun ki kin zo kin zauna kina ta hadiyan zuciya kina ta hadiyan zuciya ba ki gaya mini shi ki tashi ki te Allah yau auren mu wata nawa ke akalla dai an ba wata uku baya ba za ki koro min ba za ki saura kina yi ai shi ki tashi kuma ki tafi ko tunda baki iya korowa kin zo kina min hadiyar zuciya sai ki tashi ki te batun surukin ke tun da aka wuri na ka wani gidan bai taba sani na ji ya mace ko na rana da ya eh kina gwada cewa tun da aka wanke ki aka kai ki har yau bai taba sanin ki da mace ba har rana ya wata yau shi dai yana bin mata ne mana dare ya zo ya kwanta in ba shi ba ni ban gani ba shiru kamar shuka bisa. wannan dai dai da kana na shaida mu in ya fita in lokacin komowar shi ya bai taba wucewa kuma kowane lokaci ma ni da shi bai yawan fita balle in ce yawan neman mata ke ke ke ke ke ke saya saya saya saya wanga magana ba maganar shirun bane fa ba magana a ji a bari bane kin ji yanzu shirye mu neme shi mu tambaye shi matsalar da ke damun shi don wanga magana ba maganan zama ba ne ba maganan zama ba ne alhaji kamar yadda ka sani ne da na aika gida a kirawo ka wallahi alhaji shekaran jiya ina zaune gida gaba ɗaya sai na gan wannan wasika an kawo in bude in duba mijin salama shi ya zana wannan wasika wallahi alhaji abin da ke cikin wasikan nan da na karanta alhaji ina iya na yi bacci mayi ma yi bacci wallahi alhaji alhaji domin ne dole raina ya fi kowa batawa hmm, game da salima alhaji ka tuna fa shekarun jiya jiya muka je muka gama addu'a shekarun jiya jiya gano kuma muka yi a wurin hmm. hmm. bai jima ba gashi mijin ya aiko na tawo ya saki mata ya mata saki uku abin da ke cin wasikar kenan nan saki uku alhaji ya salam to alhaji ka ga wasika gaba da haka ka iya ka yanke hukunci sai na ce to bari a kirawo min kai in ya so mu kirawo mijin in ya so mu tambaye shi me yayi dalili wani irin bacin rai ta mai har bai yi tunani ba ba mu ganta ta zo ta yi yaji ba gaba ɗaya mu ga wasika wasiki da mamaki shine shi ya kirawo shi nace ba kai ma ka fito ka zo mu ji me yake faruwa abin da ya sa muka kira shi ke dama waka bakin mu shi ya fi daɗi sha'abu sha'abu gaskiya salma mata ta ce kuma ina son ta na aure ta malam ko da yake na zana wasika na kawo amma wannan baya nufin ba son salma ina son ta kwarai matukan su amma malam turon da na auri salma na sadaki ko da yaushe zan kusanta da ita man gani kai na namiji mm-hmm. ina nufi ba na iya jima'i da ita mm. kuma na je likita likitoci a sakamako bincika wanda suka yi suna nufi ba na da wani matsala ko kaɗan salma ta nuna damuwanta sosai kullum tana nuna min damuwanta ni ma ina gani ina ba ta mata lokaci la'alla ni ba mijinta ba ne shi sa na zana wannan wasiƙa na kawo ta je ta ya aure da mijinta na wani wuri mana yana na duka ke Allah gafarta malam don shi lamari haka ko yana ya kasance haka nan kun mm. al'amari hajiya ubangiji madaukaki shi san wanka shakka ba amma lamarin mai tana cikin nake gani gidansu duka mayu ne ba wanda bai sani ba ba wanda bai maza nawa ta fashi ajiya ai gidan ku mayu maza fashi ai gidan ku bayan mace mai tashe gidan ku ce ba mai tashe gidan ku banza maza kashe bayan banza 我。 ubangiji ga walakanci da takaici ya halaka fabe ni akan wannan rayuwa ka fabe ni ya Allah ga walakanci da takaici ya Allah ka fabe ni akan wannan rayuwa ka fabe ni ya Allah Amos yana tambayan batun kudin. Eh, na duba wa ba ka yi ko ba. Salamu alaikum. Eh. Salamu alaikum. Don eh, ya damu. Hajiya. Hajiya na kan waya. Eh. Hmm, ya eh, to ah khalifa ne ya gida lafiya lau na yi mai lafiya ko khalifa don na san kai ba ka saukan banza ba da dalili ba ba ka shakka ajiya gaskiya ne wai in ka ga babba yana gudu cikin rana ba ana bin shi ba to shi yana bin wani haka ne lafiya ko kasance lafiya kuma alhairi ne Allah sa mu dace amma <laughs> wallahi ban sai da zan bullo mu wanga magana ba yaya ka zo fasa min mutuwa ne ko dai lafiya Allah kiyaye a wallahi to in ba shi ke da karfi in ba dai shi ba ban gani ba to ajiya sai in ce ba laifi ba ne wata yarinya na gani gaskiya sai na neme ta da aure na yi magana da ita hawa yau ba ta ban baki ba amma da na bincika sai an ka ce mini wai yarinyar gidan gani kuma kan wanki ce sai na ce to na zo don manya na wani magana wani kana jan igiya kaga bai zuwa to ka bincika kila akwai abin da yake ya rike shi shi yasa wannan igiya bai zuwa yasa na zo ne bincika kila rashin ba da bakin akwai dalili abin da isa kan ce salima haka salima ai abin ka ne salima dai banya in ce maka salima ba na hana maka salima gaskiya salima ba mai miji ba ne salma mijinta ya rasu wani shekarun baya wa ina ilaihi raju. Allah ji kai shi mu ma Allah kyautata namu bayan nasu ko da yake shin da yaje ba yayi sauri bane mu man da muke nan kuma ba mu jima ba haka ne sa Allah kyautata bayan amin hmm. tun da kai ne kaka ni ma na iya ku kokari hmm. na hmm. eh mm. in ya so in ta zo ta fita in ta zo gidi na roki hali to kalifa ka da gida alidu a alidu lafiya lau alidu na lafiya ka da gida ka da gida lasa a daji rafa ne so dewa na ji ga bakin fulani talla kaman ta na farko irin adin da take ciki yasa ya sake ta shi samarin ma tare muka tashi ciki anguwa shi yasa na uku kuma cikin adinta nan no ya sake ta ai baki da hujja kuma gari ba baki da hujja rafa ni ban so gobe in haza nuna ina kuka don cikin wanga magana da ka fadi kin ga farko kika ce wai an sake ta ne na farko na biyu mijinta ya rasu na uku suka rabu ko ba haka bane ta wannan ba hujja bane wannan shi lamari ne na ubangiji amma zan cince zuwa ka yi eh, zaka shiga lamari na kafirci kenan domin mutuwa ne mun san ubangijin Allah shi ke yi ko ba haka bane in ma ma shi rasuwan mama shi ma eh, sakewan ma shi ma na ubangiji ne ko shi zan gaya miki ne ba mu kama zancen naki ba mu tashi kan wannan tun da khalifa ce ina so kenan an gama ke jiman ki saurare ni auren zai sa hana ni ba da kudin abinci da nike baki ina tambayan ki kawai ne ba kawai ne a ajinan khalifa yanki magana an gama salma ta yanzu ba ki saki ba ya kamata da ki yi hankuri don mu muna garin nan ba mu samu maza ba ke kuma cikin shekara biyu kin yi aure har uku yasa ya kamata da ki yi hankuri Amira. An taba sa miki mai ta. Allah kiyaye. Allah kiyaye. Mhm. Da ki aure a sa miki mai ta da kina zaman zaman ki baki da masala wanne yafi. Wannan dai amma ya kamata da ki yawan kuri. Kin san aure dai yana da daraja. Kuma kika yawo kowa na respecting ki. Kin ga mu haka mu ba respecting. <laughs> Yasa ya kamata ki yawan kuri. Kin ji ko? ai dai kin san aure shi da soyayya na san ba ya zaman aure ba soyayya salamu alaikum wa alaikum salam wai wai wai wai yaro ni ka so kaka ta min kofa a kofan ne wai ne ga gyara ba ku sannun ku wallahi ah sai ku barkan ku da gida kai to kai ma yaya na ce tun da zuka zo ma kika kasuwa kai min sai sai wani menene yanzu kake zuwa wai ne. a ah, na dan na dan bibi cikin ne wala na wani dan busy busy ne dan busy busy me kake yi ne dan busy busy wani abu kake yi a a na dan shiga gari ne wai kin gane a ki da ki zara ki Allah ke zara ka ki me ke sha ji kusa ba na ka barbara ba ah? a jiya ne ya ce wai shi ya barbara ba ce ka barbara ba to ba barbara ba ne to zan gaya maka in dai baka barbara ba wannan jinni sakura ne sakura ne sai sakura da dai sai sakura sai an gaba jin sai nan cika ta bani wanga koyin sun ga dun kara gani a ce na yi bara kin gani ko ta cuce ni wallahi koyin sun ne na sakura wannan shinkafa kai gama shinkafa ta yi. shinkafa wani abu ne da yake yana faruwa tsakanina da ke turan da an ka daura aure aka kawo ki gidana nan to abu ne da yake ya kamata bar ki sani sabida in ba za ki sani ba gobe ba mu san abin da zai haifi ba kina da ji na ku kin ga turan da aka auro aka kawo ki gidan ga ban taba ganin dariyan hakorin ki ba kullum kina cikin bacin rai ko kira na kira ki yanda zaki an sami ni kiran nan ka ce akwai fada tsakani na da ki ina mamakin wannan shi sa ina son in sani la'alla akwai wani abun da yake yana faruwa da ni ban sani ba ya so ki ban labarin sai ki fade mini na ban hankuri ne sai in baki hakuri kina fahimta na in kuma za ki ce saboda mutuwan mahaifiyarki ne mahaifiyarki dai ta mutu allah ya ji kanta allah ya ramushe ta maluma dai sun bar mun fahimci wai kulle nafsin za yi katil mautu kowane rai zai dandane mutuwa ita nan da ta mutu ba wai ta yi sauri ba ne mun da muke nan kuma lokacinmu ne bai kai ba bayan wannan zance na biyu ina so in tambaya shi wannan yaro almajiri da ke yawan zuwa nan me ke tsakanin ke da shi ko kuwa ina matsayin shi wurinki menene nufinka me ke tsakanin ni da shi kwatar da hankalinki a wannan ba zancen kushi ba ne ni mijinki ne fa ko menene kuma ya kamata in sani wannan yaro ba komai tsakaninmu illa alheri saboda tun kuma shi ke mini kananan aikace aike cikin gida har ya zo ya suke ni garin ga saboda shi ba wani matsala tsakani da yaro ne in kuma na yi laifi ne to a yafe ni oh, Allah ya yafe mu duka ai wannan sai ce alheri ne don kowane mutum yana neman taimako ai in zai zo ya taimaka miki ne ki mana ni ma ya taimaka min sai sa ke hakuri ke ne hmm. shi dai zan je wurin aiki in dawo yanzu sai ka ji nan da Allah ah. ka zo da Allah kai sauri ka bude mun fita da motar nan oh. shi wannan ah, assalamu alaikum eh alhaji eh, ina zuwa zuwa minti 20 da Allah a jira ni eh ina fitowa kenan to assalamu alaikum baba Allah ka bude mun ka ce ka jawo motar da Allah waje zai sauri da. malam san da da Allah Firdaus tana ciki. Na dawo da Allah dawo haka. Firdaus tana ciki. Da Allah dawo haka ne. Lafiya. Wace barin gaya ma. Wa gidan nan uban wani sai mu wannan gidan ne. Da za a dinga shigo mun gida kai da kai kawai haka kawai ba tare da izini na ba. <laughs> Muniru. Kai kin san mutunci kuwa? Muniru. Me aka yi aka kira wa? wanga gida ne wanganga gida ne alan baka ganin gidaje a'a desert ce desert ne kina ji tafi barin gaya miki wannan gulma gulma munafuncin da kuke yin nan alƙur'an ke barin gaya miki ke ba ke san fa ni fa na fi karamin dan iska iskanci ko hmm. eh ka kare a'a ban gama wa an gaya miki to shi kai kokari ka gama ni man baka nawa to fa ke bari fa in gaya miki ki kuka da kanki don fake na ji irin shashancin da kike yi ke ke zama motan jan kowa ne kin gane ko eh ban ba gama ma da ke ba hmm. kunnuwan ma duka ina ga hesan fita ba abin kunnin ba tukun kina ji na ko da hesa in ba kya son wani abin nan kawai ni dai kawai ki kama hanya ki wuce to muniru barin bar ka san a inda shashanci ne tun gidanku shashanci wurin aka fara in ka dena ka bar shashanci ashe ma ni ma in daina fadiwa don wallahi sun matallahi ban zauna in duba ka ka cuce ta don ka yi kankani me ma ta gan jikin ka ma ne ta so ka ni ban ma san abin da ma ta gan jikin ka ba da ba kai da ka zama matsiyacin da ba ka kuma ko ma tarbiyyan kirki ba daga yau wallahi sun matalla ina baka wani daga yau ka kara yau zama farkon ka kuma da karshe ka kana ji na ko to wai abin da abin kai mu Allah ka fa mu da kuma rana ta fita mun gida kai je ka mata wanga gida ne ke da Allah wuce wanga gida ne fi wallahi in ka daina bari she ni man daina kai je ka bude mata dan Allah wato Allah ka bani wuri sha sha sha mata ya ci ka banki yi kokari ka tambaya ko da ma baban ka fa don uwan ka ma sha sha da Allah muna eh, Allah biya dina Allah wai kamanki manyun wace ya kamanki ya talaka da ke da iyayen naku da ya unguwan naku ba ce da ku ba zuriya ku duka wallahi Allah kawai iska ka nemi babanka kai da Allah ka wuri to kai daga yau dan ƙara kiyama wallahi idan wannan shagiyar ta ƙara zuwa na zo na iska ta da kai da ita ta daus din da wane ne duk da ta muku da hankali na gaya ma ka ban ba makulli na ka wuce ba mu kofin na kauce daga shan banza kawai ita ma mutuniyar banza ho salima saboda ke nazo gidanka na ji labarin ki ba dai ba ba biwa ba ba uku ba duba barin gaya miki salima auren nan kin yi shi ko kina so ko baki so kin yi auren gani da khalifa aure nawa kenan kika yi aure hudu da ni ciki ta wani me nayi gashi zaune ban dafa maka abinci ne don wannan na aure ki kai ba ya kara aure kudu eh she yanzu kina wani iye iye ai ba zallan wanki aka kawo kiki ba zallan wanki aka kawo kiki ba zallan wanki aka duma barin gaya miki alaji ya ji labari khalifa yanzu kai zan ba hankuri namiji shi ke da hankuri kaji duka kaji kai zan ba hankuri saboda Allah da annabi kai hankuri ina za mai na ra'ayi wallahi zan je ko a ya kana na magana ka ki ya yi ba a da ya maka wanda ya tun wannan ma zan yi ba ga ta ta ta ba ki na na abinci na maka waki na komi don wannan na aure ki don wannan na akwai tafi da kai na yayi maka in akwai wanda in wannan ma zai yi kina da kina ba ki da lafiya wa ba da lafiya na can ka cika namiji fita wallahi ka zan fita to ban da zaki ke ba ina mai sani kai ni ke auren ki ko ke aura na muna auren juna ba ki da lafiya ba ki da lafiya ba lafiya inna ni ba ki da kunya ko na rasa da girman Allah da ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka azumin da na ba ki kashi ka ba wa kashi ka ba ni kashi ba ki sa hankali na ce baka ki sa hankali ina gaya miki fa wallahi don na fita in kina da abin da zaki to kai ka ba na kulle kin ji ma ba kai sa ba ban kulle ba zaki ya ki kiyaye ni na ce ban kulle ba kiyaye ni ba wallahi zan ta na nuna ko daga na ko mijin kanwa ko da ya aura mun ban auren kwaye da